Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 sai kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a noma dalar da kuma niyya kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to su daddangwale voa hausa.com Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Laraba biyar ga watan Afrilu na shekarar 2017 da sha bakwai da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba amma da sauran abokan aiki. Muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kwasa Ibrahim a ba mu kanun labarai. To fararen hula da dama sun mutu sannan wasu sun samu raunuka a arewacin Siriya a wani harin gubar iska. masu bincike a rasha sun gano cewa wani haifaffen kirgistan mai suna akbar zon dalilov shine ya kai harin kunar bakin waken nan na ranar litini a wani cinkushashen jirgin kasa a st petersburg sannan sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi abin da ya kira matukar takaicin janye tallafin da amurka ke bayarwa ga asusun majalisar ɗinkin duniya na taimakon jama'a To ma da labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa an gano inda aka jibge kuɗin Najeriya ko har nawa ne? Hukumar wacce ke sa ido a arzikin da ake samu daga ma'adinai wato Naiti e ta ce kimanin dalar Amurka miliyan dubu ashirin da ɗaya kuɗin shigar da kamfanin mai na kasa wato NNPC ya ki shigarwa asusun tarayya. Ita jami'ar APC ta fara tattaunawa ne domin kawo ƙarshen rikicin bangaren majalisa da nazartarwa. Wannan kaman wata share fage ne wanda aka kawo don dai a fara wannan tattaunawa abu ne da ya kamata a ce dama ana yin ta kusan kowane lokaci amma ba a samu yin haka ba kana muna dauke da rahoto akan yadda ɗalibai da ke kokarin rubuta jarabawan jam na wannan shekara ke cin kwakwa sai sahabu imam da zai shigo da shirinsa na demokradiyya a yau amma fa wannan sai kun ci cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Fararen hula da dama sun mutu sannan wasu sun samu raunuka a arewacin Siriya a wani harin gubar iska wanda masu lura da al'amura da jami'an diflomasiyya da ƙwararru ke zargin sojojin gwamnati masu biyayya ga shugaba Bashar al-Assad da kuma alaƙa da Rasha da aikatawa. Wata haɗakar ƙungiyoyin agaji na yammacin duniya ta faɗi tun farko a jiya talatar da cewa adadin mutanen da suka mutu a garin han shahun da ke lardin idlib sun kai 100 yayin da kuma wasu da hamsin suka ɗima wuta ƙasar rasha dai ta fito ƙarara ta nesanta kanta daga wannan harin ita ma gwamnatin siriya ta sha karya ta zargin amfani da makaman guba kan farar hula a tsawon yakin da aka kwashe shekaru shida ana yi kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya zai taɓo batun wannan harin da aka kai a khan shahun a wani zama na gaggawa a yau laraba da safi daga can kudancin ƙasar kuma masu saka ido kan wato na batun kare haƙƙin ɗan adam a siriya sun ce mutane da biyar galibinsu mata da yara sun halaka jiya talata a wani harin jirgin sama da aka kai a wurare da dama a gabashin birnin damashku masu bincike a rasha sun gano cewa haifafen kyrgyzstan mai suna Dalilov shi shine ya kai harin kunar bakin waken nan na ranar litini a wani cunkusasshen jirgin a wani cunkusasshen tashin jirgin kasa na st petersburg adadin waɗanda suka mutu a wannan harin ya haura goma sha hudu baya ga mutanen da dama da ke cikinsu suka shiga cikin mawuyacin hali yan sandan rasha sun fito da wasu hotunan mutumin da ake zargi wato da halilov dan shekaru 22 da haihuwa wanda suka ce an haife shi ne a osh sanan ya zama dan rasha a shekarar 2011 masu binciken na rasha suka ce dalilov ya dana bam na biyu a wata tashar ta st petersburg wanda hukumomi suka gano kuma suka hana shi tashi har yanzu babu kungiyar ta dauki alhakin kai harin to amma hukumomi na nazarin yiwuwar alakar maharin da kungiyar isis shugabannin duniya daga china zuwa turai zuwa brazil sun bayyana su game da wannan bala'in shugaba donald trump na amurka ya kira shugaban rasha vladimir putin ya tabbatar masa da cikakken goyon bayansa sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi abin da ya kira matukar takaicin janye tallafin da amurka ke bayarwa ga asusun majalisar ɗinkin duniya na taimakon bul'adama wanda ke taimakon miliyoyin mata da yara a faɗin duniya gwamnatin trump ta faɗi ranar litinin cewa ba za ta ci gaba da tallafa ma shirin asusun ba saboda ta gano cewa asusun na goyon baya tare kuma da taka rawa a ayyukan zubar da ciki da kuma shirin na ƙasa mahaifa a china mai magana da yawon guterres ya faɗi jiya talata cewa shugaban na majalisar ɗinkin duniya ya yi imanin cewa an yanke wannan shawarar ce bisa ga wata bahaguwar fahimtar abin da asusun ke aikatawa sannan ya kira ga masu ba da asusun gudumawa da su ba da himma a shekara ta 2015 asusun ya karbi gudumawar dala miliyan 979 saboda ayyukan da yake a ƙasashe 150 ƙasar amurka ta samar ma asusun dala miliyan 76 wanda ya maida amurka ɗaya daga cikin mafiya bayar da gudumawa ga asusun asusun ya fito ya bayyana a yadda yake kashe kudaden su je talata yana mai yin watsi da zargin da amurka ta yi na cewa yana goyon bayan zubar da ciki da kuma nakasa mahaifa a china labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc shugaban amurka donald trump ya ce susan rice wadda take mai baiwa wanda ya gada shawara wato tsohon shugaba barack obama ta tatsi bayanai na tattaunawar da hadimin shi trump din ya suka yi da wasu mutanen kasashen waje a bara sannan ta bayyana sunansu saboda wata manufa ta siyasa zargin da rice ta faɗa jiya talata cewa san ba gaskiya ba ne wannan magana a wata hira a kafar labarai ta msnbc rice ta ce babu ƙanshin gaskiya a zargin da trump ya yi a watan jiya cewa obama ya tatsi bayanan sirrinsa zargin da 'yan majalisa da dama da kuma jami'an bangaren bayanan sirri suka yi watsi da shi to amma trump a wasu jerin wato sakonnin twitter cikin kwanaki biyu da suka gabata ya yi ta nuni da wasu rahotanni da suka nuna cewa rice ta bayar da umarnin a tatsi bayanan sirri game da shi rice ta ce aikinta a ƙarƙashin fadar white house takan yi nazarin bayanan sirri a kulli yomin ta kara da cewa ba sabon abu ne a bukaci masu tattara bayanan sirri su bayyana sunayen amurka da aka ji suna zance da wasu mutanen kasashen waje a yayin tattara bayanan sirri ta ce daga bisani akan ba da irin waɗannan bayanai ga sakataren harkokin wajen ƙasar da sakataren tsaro da kuma shugaban hukumar bayanan sirri na tsaron ƙasa a matsayin wani bangare na ayyukan kare amurka hukumomi a kudancin somaliya na neman wasu mutane hudu masu aiki ba da rigakafin polio waɗanda mayakan ƙungiyar alshabab ta sace mutanen waɗanda biyu masu ainihin bayar da rigakafin ne biyu kuma direbobi kuma dukkaninsu 'yan somaliya an sace su ne ranar lahadi daura da garin luk da ke yankin gedo an yi imanin cewa ainihi suna aiki ne a wani shirin kungiyar lafiya ta duniya kafin hukumomin yankin suka bukaci taimakon su muhammad hussein gani ciyaman ɗin luke ya ce mutane biyun na wato na kan faɗakar da mutane tare kuma da tara yara saboda a musu rigakafin lokacin da aka sace su Labaran duniya ke kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu fara da batun inda aka ce an ɓoye kuɗin Najeriya har sama dala Amurka biliyan 20 ga Hassan Maina kai da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Hukumar wace ke sa ido a arzikin da ake samu daga ma'adinai wato naiti ta ce kimanin dalar Amurka miliyan dubu ashirin da daya da digo takwas wato kwatankwacin naira tiriliyan bakwai da miliyan ɗari biyu kuɗin shigar da kamfanin mai na kasa wato NNPC ya ki shigarwa asusun tarayya. Babban sakataren hukumar ta naiti Waziri Adio ke bayyana hakan yayin da ke magana da 'yan jaridu a nan Abuja. Ya kamata gwamnati ta tambayi waɗannan mazajen kuɗaɗe. Idan na ce gwamnati ina maganar hatta gwamnatocin jihohi su shigo ciki domin idan kuɗin suka shigo asusun tarayya gwamnatocin tarayya jihohi da ƙananan hukumomi za su samu kasansu shi dai kamfanin gas wato lng ya biya kamfanin nnpc amma nnpc ya yi kememi ya ki saka kudaden a asusun tarayya kamar yadda kundin tsarin mulkin najeriya ya tsara to ko me yasa hukumar ta na ke fitar da waɗannan alkaluma a halin yanzu we're just pointing government need money. See where some Muna nuna gwamnati inda za ta samu kuɗi ne. Ana da buƙatar kuɗi. To ga inda za a samu kuɗaɗen. Idan alal misali wani ya ba da izinin kashe kuɗi kuma bai kamata ya ba da izinin ba to ya kamata a tambaye shi. yushehu Aliyu masanin tattalin arziki ne a Najeriya. Wannan hukuma dai kuɗaɗen da take zargi kuɗaɗe ne masu yawan gaske wanda ya fi kasafin kuɗin da aka yi na dubu da 2017 ɗin nan kuma kuɗaɗe ne waɗanda aka same su a lokacin da kuɗaɗen kasashen waje ma ba su kai darajar da suke da shi a yau ba da an samar da su tun a wancan lokaci aka fassara su a cikin kuɗin kasan to abubuwa ne da zai taimaki tattalin arzikin ƙasan mai yiwuwa ma da ba a fada wannan toyen tattalin arzikin da ake ciki ba da an amfani da waɗannan kuɗaɗe. amma a cewar shugaban rundunar adalci ta najeriya alhaji abdulkarim ɗayyabu ya ce wannan kuɗaɗe ko kaɗan bai ba shi mamaki ba. abubuwan an fara sun ne tun daga lokacin da sani abace ya kafa kwamiti na pious okibo panel on central bank aka yi magana dala miliyan dubu goma sha biyu da ɗari biyu da aka fitar da mai ba a shigo da kuɗin ba har aka zo aka yi magana dala miliyan arba'in da tara dubu takwas da aka fitar da mai ba a shigo da kuɗin ba wanda sai da aka kikaka aka so mara jawa ga saura dala miliyan ashirin da aka wannan dala miliyan ashirin da ɗaya da ɗigo takwas da muke faɗa ai wani abu ne shi ma ɗan tsofa ne daga cikin irin abubuwan da suke na tabbatar da muka sha magana. Kokarin da muka yi don jin bahasin kamfanin NNPC ya ci tura. Hassan Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To su ko ɗaliban da ke ƙwarar rubuta jarabawan shiga makarantun gaba da sakandare wato jam suna ɗanɗana kuɗin su ne a hannun bankuna kamar yadda wakilin sashen Hausa alwal Sani Kona ya aiko muna. Na sami wasu daga cikin waɗannan ɗaliban. Eh akwai damuwa sosai saboda tun da safe tun kwana uku ma muna gugurmaya kan wannan abun har yanzu ba mu yi registration din ba. Akwai matsala saboda idan abun ya zamanto da kukon sogon ma a gaya mana wannan lokaci da muke ciki matasa suna nan suna neman abun taimako ba su samu ba wasu kuma kamar irinmu muna kokari mu samu zarafi mu samu anya da za mu tafi makarantan aka ce sai da jam din nan har yanzu kuma wannan anyan din bata mike mana ba kukan mu a wurin gwamnati shine ya kamata a kawo a yi yanda za a yi a kawo mana saukin wannan cikin kwanakin nan biyu mukan je ofishin jam za su samu mu cika wasu takardu mu ilahi cikin rana har yamma kana ba abin da ake yi mana gashi sun ce mu zo banki mun zo har yanzu ba fara komai ba muna tsaye ne waje ko harabar bankin ba sa yarda mu shiga muna tsaye ne a rana ba sa ce mana ko uffam alhaji muhammad kaya memba ne na kungiyar da'a da kawar da magudan jarrabawa na ƙasa da ƙasa yana ganin akwai ma buƙatar gwamnati ta sake juyayin ko wannan hukuma ta jam na da wata sauran rawa da ya kamata ta taka a tsarin ilimin najeriya mun zo mun fahimci abin ya kai har ina cikin mutum shida da aka baiwa kuɗi na je gana na je na duba ya suke yi ɗaliban su shiga jami'a na tarar ma ko kana ɗan Najeriya dubu sha biyu kawai za ka kashe har ka samu ainihin takarda na shiga makaranta amma a nan muka zo muka kiyasta aƙalla ana kashe dubu ɗari da biyar kamun mutum ya samu takardan shiga makarantan misali mutum zai je sai katin ainihin shi fom ɗin tukunna zai je inda za a shigar masa da shi wannan ma bai ini ya kwana a layi ba kenan kaman bara ma mutum zai yi rijista a gyambu misali a ce masa ya tafi Kano ya rubuta ya je kuma ya rubuta in Allah ya sa ya samu abin da ake bukatan idan ya zo din kuma ita wannan jami'an ita ma sai ta sake sa shi ya sake biyan wani kuɗin ya ƙara rubuta wani jarabawa din muka kiyasta akalla wani yana kashe dubu ɗari da hamsin kamun ya samu wannan ɗin wani kuma zai shekara biyar yana ci ɗin bai samu jami'an da ta bashi abun nan gurbin karatu ba. Ƙoƙari da na na jin ta bakin jami'in hulɗa da jama'a na jarrabawar shiga jami'o'in Najeriya Dr. Fabian Benjamin ya ci tura. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo. To, ita ko jami'ar apc mai mulki ta gudanar da tattaunawar sulhu ne tsakanin bangarori biyu kamar yadda madina daura ke cewa a cikin wannan rahoton majalisar dattawan ta kai ga ruwaito bukatu na sulhu tsakaninta da fadar shugaban kasa wanda ya kai ga wannan zaman a matsayin sabon babi da ka iya dorewa in ji mai magana da yawun majalisar dattawa aliyu sabbi abdullahi wannan kaman wata share fage ne wanda aka kawo don dai a fara wannan tattaunawa abu ne da ya kamata a ce dama ana yin ta kusan kowane lokaci amma ba a samu yin haka ba to yanzu yadda aka fara dinnan akwai alama za ta ci gaba kuma a san a hankali inda duk ake akwai matsaloli za a kokari a ga yadda aka walwale su. Kun kawo batutuwan da suka shafi majalisar nan kamar misali ku ne masu rinjaye sanatoci kusan 65 a majalisar dattawa duka 'ya'yan jam'iyyar APC ne. to a tsakanin ku ya ku din ma ba jituwa kun yi batun wannan duk wannan rashin jituwan dama duk yana cikin abubuwan da suke gudana na rashin jituwa tsakankanin watan bangarorin da ke cikin wannan gwamnati a yawancin lokaci mutane za su yi dubi kila ko kamar shugabanninmu da aka cire ko kuma duk wannan yana cikin matsalan saboda me ai dama tun harko wurin zaben shugabanninmu daga nan ne matsalan ta faru to saboda haka duk wa'ina abubuwa ne da aka dudduba kuma abin da muka faɗa shine kowa ya yi ƙoƙari ya girmama wancan bangaren Ganin cewa jam'iyyar APC ce mai rinjaye a majalisar ta dattawan kuma rinjaye da ya kamata ya tasiri a cikin harkokin siyasar kasar saboda talakawa su fara cin moriyar demokuraɗiyya amma kuma rikicin shugabanci ne ke kawo koma baya da zarewa juna idanu tsakanin bangarorin biyu wani abu da sakataren jam'iyyar apc ta ƙasa mai malabu ne ya ce an kawo ƙarshen sa nan ba da jimawa ba 'yan najeriya za su ga abin da zai faru na farin ciki saboda duka eh, zaɓe da 'yan najeriya suka yi ba su yi zaɓe saboda su zo su dinga jin matsaloli tsakanin 'ya'yan jam'iyya ko kuma mutanen da suka zaɓa ba sun zaɓi shugabanni saboda su musu aiki ne to mu kuma hakki ne a kanmu a matsayin mu na shugabannin jam'iyya mu tunatar da su cewar ga alkawura da muka ɗauka 'yan najeriya duk wata rigima ta tsakanin mutane da mutane ko kuma ta ɓangare da ɓangare dole ne ya zama ah, ba shi ne a gabanmu yanzu ba to wannan da shi ne abin da aka cimma kuma alhamdulillahi nan ba da jima'a ba a ah, 'yan najeriya za su yi dariya su ga cewar komai na tafiya kamar yadda ya kamata abin jira a gani na zaman tasiri da wannan sulhu zai yi a ƙoƙarin tabbatar da canji da 'yan ƙasa ke bege madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke birnin Washington DC. Mu yanzu agogo na ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti 17 ga kuma shirin mu na gaba. Demokradiyya a yau. cikin shirin karfa-karfa ko demokradiyya a Majalisar Dattijan Najeriya. abinda da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Masu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Kamar yadda wata ba za ku kasa ji ba cikin shirye-shiryenmu a jiya talata, ‘yan zanga-zanga sun yi dafifi a kofar shigar Majalisar Dattijan Najeriya domin su bayyana rashin amincewa su da dakatar da ɗan Majalisar Dattijai Ali Dume. to ko shin dakatarwar tana kan ƙa'ida? Laifi ne ɗan majalisa ya nemi a gudanar da bincike kan wani al'amari da ya shafi shugabanni da 'ya'yan majalisa? Lauyoyi daga cikin 'yan majalisar sun ce matakin dakatarwar ya saba ƙa'ida, domin fashi ɗan majalisa ya gudanar da abin da ake buƙatar wakili a majalisa ya yi. To me yasa aka dakatar da shi? zuwa lokacin da muke hada wannan shiri dai ba mu samu takamammen bayani daga majalisar dattijan kan laifin sanata Ali Indume ba. Da farko ga wannan shimfiɗar. Resistance become a duty. Resistance become a duty. 'Yan zanga-zangar neman janye dakatarwar da Majalisar Dattawa ta yi wa Sanata Ali dumi daga mazabar Majalisar Dattawa ta Borno ta Kudu waɗanda suka yi da a babbar kofar shiga majalisa. Ma'abota zanga-zangar daga jihar Borno arewa maso gabas da ma musamman 'yan gudun hijira daga yankin Chibok da ke zaune Abuja sun ɗaga kwalaye da ke nuna kin jinin shugaban Majalisar Dattawa Bukola Saraki da Sanata Dino Melaye. Ni dan ah, kudancin Borno ne daga karamar hukumar Goza. Mu da muka zaɓe shi muka tura shi mu ne muke da daman mu ce baya mana wakilci da muke bukata. saboda haka ya dawo gida amma mu mun gamsu da wakilcin da yake mana bamu ga dalilin da yasa za a dakatar da shi mu ma kuma a hana mu wakilci na tsawon wata shida a majalisar da ta ba mun san cewa akwai ka'idodi kundin doka na kasa bai ba sanatoci dama su dakatar da mutum na fiye da mako biyu ba idan ya yi laifi ni ce mai suna layato ayuba na fito ne daga gonzalo kwalkwal a gaggauce a hanzari su mayar mana da sanatan mu akan wurin zaman shi idan ba ma son shi mu za mu zo mu yi rali mu ce ba ma son shi a nan ma dai a karo na farko bayan dakatar da shi da aka yi sanata indume ya nuna cewa majalisar dattawa ba ta yi masa adalci ba babu ma inda idan mutum kawai kamar nawa ya tashi ya yi magana ba wai ya tada hankali ba ba wai na zage kowa ba ba kuma na yi abu wai wanda baya cikin doka ba dokan ne ta bani daman in kayi magana a anda oda 14 din 14 da na 15 kuma haka din na yi ban yi wani laifi ba saboda haka a kai tsayar da ni nake fahimta yanzu shine an dakatar da ni a majalisa na wata shida ba laifin da Na fara da tambayar masanin shari'a barista Modibo Bakari manufar 'yancin faɗan albarkacin baki kamar yadda doka ta tanadar. Gargashin babi na hudu na wannan da tsarin mulkin Najeriya na yanzu, kowane ɗan ƙasa ko kuma ba ɗan ƙasa ba kowaye wanda yake doron ƙasar Najeriya yana da ‘yanci ya faɗi albarkacin bakinsa a kan abun da ya fahimta ko a kan abin da ya ga dama muddin bai sabawa dokokin da aka kafa a Najeriya wanda aka ayyana su kan akan laifi ne ko kuma dokokin da ka zamantakewa kaman tozarta haƙƙin jama'a haƙƙin mutum ko mutuncinsa ko ɓata masa ko ƙazafi ko wasu abubuwan da suke rage kiman mutum a gaban jama'a ko a gaban wasu mutane. To barista, wannan doka ya, haƙen majalisa suna da yancin faɗan bakin albarkacin bakinsu? Suna da shi sosai ma, kamar kowane ɗan ƙasa da ɗan majalisa ai zaman sa ɗan majalisa bai da shi a cikin a cikin wannan matsayi na zaman sa ɗan ƙasa wanda tsarin mulkin Najeriya na sashi 25 ya yi tanadi na mutanen da suke zama 'yan ƙasa da wasu kuma sharuɗa na zaman ɗan ƙasa ba. Da haka su ma 'yan majalisa 'yan ƙasa kuma bil'an adam ne kamar wanda na gaya maka kowane bil'adama wanda yake doron ƙasa wato a cikin lardin Najeriya yana da wannan kariya ko kuma wannan tanadi akwai dokokin majalisa da ɗan majalisa zai iya karyawa idan ya tashi a a wato farfajiyar majalisa ya faɗi wasu abubuwa akwai dokokin majalisa za su iya hawa kansa sabanin tsarin mulkin Najeriya ne a'a wato kasan ma dokokin da suka shafi majalisa ta Najeriya wato wadda take National Assembly aka sani ta wanda ta hada da 'yan majalisa tarayya wakilai kenan da kuma majalisar dattabai wato Senate To a cikin wannan tsarin mulki a sashi na sittin an ba majalisa tana iya yin dokokinta na gudanar da harkokinta na yau da kullum wato dokokin cikin gida wanda matsayin su ma ba za a iya cewa sun kai matsayin doka ba ka'idoji ne na gudanar da aiki na yau da kullum amma kuma bai zama da waɗannan dokokin su sha karo da wani sashi ko wani bangare na tsarin mulki ba idan har aka samu wannan kuma to tsarin mulki dole ne shi zai rinjaya waɗannan dokokin ko kuma wata doka da ta yi wannan karon za a jingina ta ne a wannan rashin jituwa da sashi na wani sashi na tsarin mulki. To, abin da sa nake maka wannan tambaya kamar yadda ba za kasa sani ba shine majalisar dattijai makon jiya ta dakatar da ɗaya daga cikin 'ya'yanta ma'ana sanata Ali Indume. Akwai wata doka da za ta hana ɗan majalisa tashi ya ce a yi bincike kan wani abu? Eh to, ban san dokar ba, kuma ban yi tsammani ma akwai dokar da ta hana majalisa ko wato kamar ko jawo hankalin majalisa a matsayinta na majalisa ko ko membobin majalisar a daidaikunsu a zaman su ko na komiti ko kuma a zaman su na ɗaki gaba kida akan akwai wani abu da ke tafiya game da majalisa ko tsarin aikin su ko kuma wani abu wanda ya shafi waɗansu su. to a wannan ba ma dan majalisa kawai ba ko da mutum ne da ɗan ƙasa yana da wannan inci ya jawo hankalin su. domin majalisa ba tana zaman kanta kawai yadda aka fata a tsarin mulkin Najeriya domin aikin kawunansu ba suna aiki ne na wakilan jama'a kuma aikin da suke yi a matsayinsu na ɗungurungun na zamansu a majalisa ba ɗaiɗaikun mutane ba ne da haka idan da majalisa ya wannan to ina gani kamar ya yi abin da tsarin mulki yake bukata a wajensa na haƙƙinsa ne akan ɗan ƙasa da kuma haƙƙinsa na biyu kuma akan ɗan majalisa to idan ya jawo hankalinsu bai yi laifi ba da aka dakatar da masa da aka yi an taka kamar wasu dokoki ne nake gani musamman kamar doka ta a sashi na takwas wanda ta nuna abin da ake kira composition na national assembly da kuma da senators da kuma wakilan majalisa din wanda ake nuna kowace jiha dole tana da akalla ko kuma ma ba akalla ba dole kawai tana da yan majalisa tare yan eh, majalisa dattabai wato senator senators guda uku a kowace jiha jihar borno da kanta eh. inda wannan senator ya fito an taka haƙƙin jihar borno yanzu an maida su suna da wakilai suna da senatoci guda biyu saɓanin waɗansu jihohi ko kuma sauran jihohi na ƙasa ga baki ɗaya in ba ya zama dole da hujjoji kwakwalar dalilai ba majalisa ba ta da yanci ta dakatar da mutum amma in ma ya zama dole sai an yi din to babu dama a dakatar da dan majalisa fiye da kwana goma sha hudu wannan akwai shari'u daban-daban da aka zanta a ƙasar nan suka gabata. barista a fahimtar ka matsayin ka na ɗan najeriya ko mai kallon al'amuran yau da kallum me kake tsammani ya sa ita majalisa ta ɗauki wannan matakan ali indume. to wallahi ni ina gani ko kuma ba ba an ɗauki matsaya akan wannan ba amma ina musu fargaba kada zarge-zarge da mutane suke faɗan nan su zama gaskiya ne a kansu majalisar nan yawanci ayyukan kansu da kuma bukatun biyan biyan bukatun kansu suka sa a gaba ba na ƙasa ba kuma kusan kamar aikin ƙasan ma ba shi aka sa a gaba ba har ma ka samu wasu lokuta ana zancen wani irin kaya mutum ya saka ya fi wani irin aiki yake yi. Wannan kam kana gani rashin fahimtar dokokin majalisa ya sa 'yan majalisar na suka ɗauki wannan mataki ko kuma dai karan tsaye ake wa dokokin? To wallahi ni abun da ma ya bani tsoro kwanan nan ma da nake zuwa majalisar don wasu dalilai sai in ga ma kamar cika majalisar kamar ta yadda aka saba ma babu shi har wasu suna zargi ma 'yan majalisar nan kowa kasuwanci sa kawai yake yi da kuma kungilolinsa da wasu tafiye-tafiye na bukatun kansa sai in akwai wani dalili ko na raba kuɗi ko wani abu sai ka ga a cika majalisa har ma ya fara sa wasu sun fara tunanin cewa amma da ita ma wato abun da ake kira part time kamar yadda wasu kasashe suke yi. Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security. Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu 'yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. Masu aro abin da ya sauwa kenan cikin shirin demokradiyya a yau na wannan mako sai kuma mako na gaba da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin nan a madadin Nasiru Adamu El Hikaya da Madina Dauda da kuma barista Modibo Bakari da kuma chibahiro Dodo ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya to rana wata yau za a ji mu da wani sabon shirin yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. To a takaice fararen hula da dama sun mutu sannan wasu sun samu raunuka a arewacin Siriya a wani harin gubar iska wanda masu lura da al'amura da jami'an diflomasiyya da ƙwararru ke zargin sojojin gwamnati masu biyayya ga shugaba Bashar al-Assad kuma masu alaƙa da Rasha da aikatawa. Wata haɗakar ƙungiyoyin agaji na yammacin duniya ta faɗi tun farko a jiya talatar cewa adadin mutanen da suka mutu a garin han shehun da ke lardin idlib sun kai 100 yayin da kuma wasu 350 suka ɗimauta sakatare janar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi abin da ya kira matukar takaicin wato janye tallafin da amurka ke bayarwa ga asusun majalisar ɗinkin duniya ta taimakon bil'adama wanda ke taimaka ma miliyoyin mata da yara a faɗin duniya shugaban amurka donald trump ya ce susan rice mai baiwa ƙasa shawara a gwamnatin mutumin da ya gada wato tsohon shugaba barack obama ta tatsi bayanai a tattaunawar da hadimansa shi trump ɗin suka yi da wasu mutanen ƙasashen waje to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa kuma kafin mu tashi bari mu taya abdullahi balafuntuwa na hukumar immigration murnan auren yarsa fatima abdullahi wanda za a yi da angonta sulema a unguwar da za a daura auren rana asabar mai zuwa idan Allah ya kai mu da karfe daya da rabi a alkali road badarawa kaduna Allah ya ba da zaman lafiya yanzu a madun kwa da kwa nan sashen hausa musamman shi ibrahim kalmasi garba da ya ni gabatarwa da cubayero jodo ne da ya da umarni da injiniyan mu na wannan lokaci wato jim da jim ni ladan ibrahim ya ke cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shirin